This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. 22 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labarai. To Sarfilu sawa'i kaɗan bayan da mutumin farko da shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai zama babban lauyan ƙasar ya janye. Trump ɗin ya sanar da zaɓar Pam Bondi tsohuwar babban lauyar gwamnatin jihar Florida a matsayin sabon sa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin da Rasha ta kai da wani sabon makami mai linzami mai ƙarfi sosai a birnin Nibro a jiya Alhamis. Rahotanni sun bayyana cewa an kashe gwamman mutane a wasu hare-hare da Isra'ila ta kai a gabashin Lebanon a jiya Alhamis. To kanan labaran duniya kenan. Biyo bayan cafke ɗaya daga cikin jagororin 'yan awarin Biafra a ƙasar Finland. Rundunar tsaron Najeriya ta nemi a mai da shi Najeriya don ya fuskanci shari'a. Samun Ekpade ya ce yana gwagwarmayar neman 'yancin sa ta 'yan kabilar Ibo ne a kudu maso gabashin Najeriya. Amma shugaban sojojin Najeriya ya yi watsi da wannan ikirari. propaganda, a lot haka kuma za a ji cewa wasu 'yan najeriya sun soki yunkurin gwamnatin kasar na shirin sake ciyo bashi inda suke cewa shugaban kasa na yanzu zambola ahmed tinubu ya karbo bashi wanda ya rufe na shekara 20 a shekara daya kuma bayan haka ga bala'in tsadar rayuwa sai ya biyo mu cikin shirin domin jikakkun rahotannin sannan kuma na tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikire shirya kuma zai gabatar sai kuma nasiha juma'a da za mu ji daga malamai amma fa sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sau'i kaɗan bayan da mutumin farko da shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai zama babban lauyan ƙasar ya janye. Trump ya sanar da zaɓar Pam Bondi, tsohuwar babban lauyar gwamnatin jihar Florida. a matsayin sabon sa kuma bondi na daga cikin lauyoyin da suka kare trump a shari'ar tsige shi da aka yi ta farko bondi ta kasance mai gabatar da ƙara fiye da shekaru goma sha takwas kuma ita ce babban lauya mace ta farko da aka nada a gwamnatin jihar florida bayan haka daɗaɗɗiyar abokiyar ƙawancen trump ce sannan kuma ita ce shugabar ƙungiyar nazarin manufofin ba muradan amurkawa fifiko a cikin sanarwarsa trump ya yaba da aikin bondi na dakatar da fataucin miyagun kwayoyi da kuma rage matsalar mace-mace masu nasaba da shan kwayar fentanyl fiye da kima zaben farko na trump tsohon dan majalisar wakilai na jam'iyyar republican matt gates a jiya alhamis ya janye sunansa daga tantance shi don mukamin babban lauyan amurka yayin da yake fuskantar bincike sosai a kan zargin yin lalata da kuma amfani da miyagun kwayoyi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin da Rasha ta kai da wani sabon makami mai linzami mai karfi sosai a birnin Nipro a jiya Alhamis, inda ya bayyana harin a matsayin lamarin da ka iya kai ga amfani da makaman nukiliya da kuma ƙara zafafa yakin sosai. Harin dai ya janyo fargabar wani sabon babin yaƙi mai matuƙar muni. a wani jawabi da ya yi ga al'ummar kasar daga baya shugaban rasha vladimir putin ya tabbatar da cewa kasarsa ta yi amfani da makami mai linzami mai cin matsakaicin zango a harin shugaba zelensky ya bayyana harin a matsayin wata alama da ke nuna babban shiri ko dabarun moscow yana mai cewa a bayyana yake putin na amfani da ukraine ne a matsayin wurin gwajin makaman da ke barazana ga duniya kalaman nasa dai sun bayyana ƙaran fargaba da ake samu a kiev game da yiwuwar rasha ta yi amfani da makamai masu linzami masu karfin gaske akan farar hula rahotanni sun bayyana cewa an kashe gwamman mutane a wasu hare-hare da isra'ila ta kai a gabashin labanan a jiya alhamis gwamnan lardan balbec harmel ya ce an kashe mutane akalla 47 tare da jikkata wasu 22 a yankinsa sakamakon hare-haren Hare-haren na jiya Alhamis sun faru ne kwana ɗaya bayan da jakadan Amurka na musamman Amos Hoxton ya bar Lebanon zuwa Isra'ila. A daidai lokacin da ake ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da Isra'ila ke yi da ƙungiyar mayakan Hezbollah ta Lebanon. Hoxton ya gana da Prime minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da Ministan Tsaron Ƙasar Israel Katz, amma nan take dai ba a samu wani bayani game da ganawar ba. ko da yake wani babban jami'in kasar lebanon ya shaidawa kamfanin dillancin labaran reuters cewa kasarsa ta nemi wasu sauye-sauye a kudirin yarjejeniyar don tabbatar da gana an gaggauta janye sojojin isra'ila daga kudancin lebanon to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ina an jima kaɗan Maryam za ta sake da da labarai kafin nan biyo bayan cafke ɗaya daga cikin jagororin 'yan awaren bayafra a ƙasar Finland. Rundunar tsaron Najeriya ta nemi a da shi Najeriya don ya fuskanci shari'a sakamakon ɗaukan nauyi da ingiza ayyukan ta'addanci da ya yi a shiyar kudu maso gabashin Najeriya. Wakilin Hassan Mai na kaina na ɗauke da wannan rahoton. kamar yadda jama'a suka sani shugaban rundunonin sojan najeriya janar christopher musa ya daɗe yana kira da murya mai karfi cewa ya kamata wannan mutum a ta soke shi a kawo shi najeriya ya ta kira ga dukkan jami'ai da kuma hukumomi na gwamnati da ma na ƙasashen waje waɗanda suke da alhaki wajen ɗauko wannan mutum a dawo da shi najeriya domin ya fahimci shari'a so mu yi murna sosai da jin wannan labari kakakin sojojin najeriya kenan brigadier general tukur gusau ke mai da martani kan kamun da jami'an tsaro a kasar finland suka yi wa daya daga cikin jagororin 'yan awaren najeriya wato simon ekpa a can kasar ta finland wata sanarwa da rundunar 'yan sandan kasar ta finland ta fitar ta ce ana tuhumar samun ekpa da mukarrabansa guda hudu bisa tunzura jama'a da kuma daukar nauyin ta'addanci kasar finland na zargin samun ekpa da jagorantar tsara tafka aika-aika akan faran hula da ma hukumomi a shiyar kudu maso gabashin najeriya daga can kasar jagoran masu bincike a finland otto hiltonen ya faɗa cewar wanda ake zargin na gudanar da ta'asarsa ne ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kuma ko a baya ma sai da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general christopher musa ya nemi a maido da shi samun ekpa gida najeriya don ya girbi abin da ya shuka the issue of uh, the ipod man um, samun ekwa uh, we have also taken the challenge of federal gomez general christopher musa ya ce batun wannan dan awaran na ipop samun ekpa muna daukar gabarar kalubalantar gwamnatin tarayya ta hanyar ma'aikatar harkokin kasashen waje a yi kokarin maido da shi gida don fuskantar hukunci akan irin ta'asar da yake tafkawa da ke janyo ana kashe 'yan najeriya da yawa a don haka muna son kasashen duniya su yi abin da ya dace don tabbatar da an dakatar da shi kuma ya fuskanci hukunci. He been stopped and been being prosecuted for what he is doing. ya ce yana gwagwarmayar neman 'yancin sa ta 'yan kabilar Ibo ne a kudu maso gabashin Najeriya. Amma shugaban sojojin Najeriya ya yi watsi da wannan ikirari. General CG Musa ya ce tsabagen farfaganda ne kawai. Suna cewar neman 'yanci suke yi. Ba wani neman 'yanci. Masu tafka ta'addanci ne kawai. a yakar su da muke yi a cikin daji a yankunan su mun sha ganin yadda suka yayyanka mutane kuma babban hadarin a nan shine yadda wasu daga cikin mutanen yankin suke masu ganin masu nema musu yanci alhali ba haka ba ne kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya kenan general christopher musa to yanzu da yake an cafke wannan dan ta'adda a kasar finland ko mai hedkwatar tsaron najeriya za ta ce tambayar kenan da naiwa mai magana da yawun sojojin najeriya brigadier general tukur gusau shugaban rundunar tsaro ta najeriya general christopher gwabi musa ya yi murna kuma ya yi na'am da wannan labari da muka samu na cewa wannan dan ta'adda mai suna samuel ekpa wanda ya tsere ya koma ƙasar finland wanda daga can yake tunzar mutane suna abubuwa na ta'addanci suna fada ma jama'a waɗanda ba su ji ba su gani ba so yanzu addu'a da muke shine wannan kama da aka yi mashi ya zama sada sanadin da za a taso kiye shi zuwa Najeriya domin ya zo ya fuskanci shari'a kan ayyukan ta'addanci da ya dinga yi a lokacin da yana zama yana mafaka a can ƙasar Finland. Brigadier General tukurgusau kakakin sojojin Najeriya, Hassan Mai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun ba da rahoton cewa 'yan ta'adda sun yi feshin harsasai a kan wasu motocin fasinja da yawa a wata gunduma mai fama da tashin hankali a arewa maso yammacin ƙasar inda suka kashe akalla mutane 45 tare da jikkata wasu su ashirin. ministan harkokin cikin gida na pakistan mohsen nakvi ya tabbatar da mace-macen da aka samu sakamakon harin da aka kai a garin huram wanda ya hada iyaka da afghanistan a yayin zantawarsa da manema labarai jami'an 'yan sandan gunduma da jami'an lafiya sun bayyana cewa daga cikin waɗanda suka mutu akwai jami'an tsaro mata da ƙananan yara kuma ta yiwu adadin ya ƙaru sun kuma bayyana cewa 'yan sanda sun kaddamar da shirin farautar maharan a yankin nan take dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kisan kiyashin da aka yi a gundumar ta pakistan da ta yi suna wajen rikice-rikice tsakanin mayakan 'yan shi'a da 'yan sunni An yi harbe-harben bindiga sosai a Juba babban birnin Sudan ta kudu a yammacin jiya Alhamis bayan da jami'an tsaro suka yi yunkurin kama tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar. A cewar manema labarai na Reuters da wata sanarwa da aka tura wa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya. Da misalin karfe bakwai na dare agogon yankin ne aka fara harbe-harben, aka kuma ci gaba da yi har tsawon fiye da awa ɗaya kafin daga baya aka daina a cewar 'yan jaridar Reuters. a farkon watan oktoba ne dai shugaba salva kiir ya kori a cole wanda ya jagoranci hukumar ta nss tun daga lokacin da kasar ta sami 'yancin kai daga sudan a shekarar 2011 ya kuma naɗa wani abokin hulɗarsa don maye gurbinsa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. A daidai lokacin da gwamnati ta nemi izinin ciwo bashin dala Amurka biliyan biyu Bankin Duniya ya ce Najeriya ita ce kasa ta uku a cin bashi. Kuma binciken da ofishin kula da basussuka yi ya nuna cewa an ci bashin da ya kai naira tiriliyan hamsin a cikin watanni goma sha tara da kama aikin wannan gwamnatin. Waɗannan bayanai sun ɗauki hankalin masana tattalin arziki da ma 'yan ƙasa inda suka bayyana ra'ayoyinsu kan yadda ake gudanar da mulki a ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya amurka madina dauda ta haɗa mana a daidai lokacin da jama'ar najeriya ke ci gaba da korafin faduwar darajar naira shugaba tinubu na daɗa miƙa ƙoƙon barar ciwo wani bashi har na naira triliyan ɗaya da biliyan saba'in da bakwai kwatankwacin dalar amurka biliyan biyu da ɗigo biyu wanda zai kawo jimlar bashi da ke kan Najeriya zuwa Naira triliyan 138 kuma tuni majalisar dattawan ƙasar ta yarje masa da karɓar bashin ba tare da yin wata muhawara ba. Masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Mikati ya tsokaci kan wannan batu. anya in ana son ka'ida bai kamata a fito fili a sanar da 'yan najeriya ga abubuwan da aka yi ba kuma ina ganin ya kamata 'yan uwanmu abokanmu kuma shugabanninmu wanda allah ya ba dama suke majalisar dattawa da sauran majalisun da muke da su a ƙasar nan da wanda ya kamata su rinka sa ido akan ababen da shugabanni ke yi ya kamata su bincika kuma su rinka tunani yanzu a ce an kai takarda ana neman izini izinin a ci bashi cikin kwana biyar kwana bakwai an gama dubawa an ce an amince a je a ci bashin anya za a ce babu wata hanya da za a iya samun kudaden da za a yi ayyukan da ake so a yi da wannan kudin ba tare da sai an bashi ba a nashi nazarin shugaban cibiyar horon 'yan majalisa a afirka da ke abuja farfesa usman muhammad ya ce akwai abin dubawa a wannan lamarin sosai da sosai lallai ilaila eh, mun ga wani salo na cin bashi a Najeriya saboda an shiga cikin wani hali na ha'ula'i na yunwa da fatara da kuma ɗimbin bashi da talauci da ke damun 'yan ƙasa. Tsararru masu mulki tun lokacin Buharin da suka hau suka yi ta karɓan bashi ninkin ba ninki bashi ta fannoni da yawa na kasuwanci ne na tsaron ƙasa ne na menene kuma bayan irin albarkatu da Allah yawa Najeriya Shi ma Dr. Garus Gwalolo ya nuna cewa wannan gwamnati ta yi azarbaɓi wajen cin bashin. Wannan gwamnatin ciwo bashin da ta yi a shekara ɗaya ya rufe na shekara 24. Obasanjo mai murabus ya yi shekara takwas. Jonathan His Excellency ya yi shekara bakwai. Janar Buhari His Excellency ya yi shekara takwas kaga in ka hada duka ya zama 24 shugaban kasa na yanzu firzan bola ahmed tinubu ya karbo bashi wanda ya rufe na shekara 20 a shekara daya kuma bayan haka ga bala'in tsadar rayuwa dawa bala'i Eh, masara bala'i ba abun da ka je yanzu kasuwa ba za ka dawo ba in ka je kasuwa zai dai ka fita da gudu kawai in an gaya maka wani abu duk abun da ka zai naira biyar gobe kuma bashin nan da aka sayo shi wani hanya ne aka yi wanda yake cewa an yi hanyar mota wanda za ka bi babu shi duk Najeriya na yake danji ko ba hanyar mota da za ka bi kudin nan da ake karbo bashi kan ina ake kai su ne Duk yunkurin da na yi na jin ta bakin 'yan majalisar bai yiwu ba, saboda ba su yadda su yi magana ba a bisa wasu dalilai nasu. Amma a wasikar da ya aika wa majalisar dattawan, Tunumbu ya ce wannan bashi na dalar Amurka biliyan biyu da digo biyu zai amfani da shi ne wajen cike gibin kasafin kuɗin wannan shekara na dubu biyu da ashirin da hudu da muke ciki. To sai dai tuni majalisar ta bada izini a ci gaba da kashe kasafin kuɗin bara wato na shekara dubu biyu da ashirin da uku. har ƙarshen wannan Disamba mai kamawa. To koyaushe za a fara kashe na shekara 2024 lokaci ne kaɗai zai tabbatar da haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida a Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. kuma a nan washington dc goma na cewa karfe sha biyu da minti shida na dare yanzu kuma sai shirin manuniya cikin wannan shekarar 2024 an saci gwal na sama da rabin kasafin kudin najeriya haka za ki ga ana biyan ciyamomi na kwamatoci dala ɗari takwas ya za ka je ka shiga hotel na miliyan biyu da wani abu. Wasu masana nan ke sammakon sauke sanwar sanar da duniya yadda suke kwanciyar kwashewa Najeriya dukiya. Daga majalisar ƙasa kuwa alamu ne ke nuna cewa har yanzu dai akwai sauran kwaramniya. Yau mutum yana so a yi hanya zuwa gonan shi sai ya sa a budget ko famsa ko dan majalisa ko sanata ko minista in yana so a kai wuta gonan shi a budget din Najeriya ake in ka bi titi akwai abin da zaka bada ko yaya ne gwamnati ba ta da kuɗin da za ta yi titunan nan gaba ki su game da sabuwar dokar harajin da shugaba Tinubu ya tura wa majalisar ƙasa kuwa shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ne ke kokarin saita tunanin 'yan majalisar tarayya bai kamata su sake irin waɗannan dokoki su yi ta wucewa ba tare da sun ɗau matakin da ya dace ba ganin su ɗin wakilan al'umma ne ba wakilan kansu ba ne kawai waɗannan so mun tau muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. mu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke sammakon sauke sakonni cikin kafiya. Shiri na ɗari da da shida cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kan ganiya. Mai yiwuwa kuma ganiyar amma ta gano gashin gabzar dukiyar ƙasa ce ta sa masana a Najeriya suka fara wata irin tariya. Mafashin baki kan al'amuran yau da kullun a Najeriya Malam Awal Yakub baban yara ya ce akwai tarin tulun dukiyar da ya ya kamata gwamnati ta ci gaba da tallafa wa 'yan Najeriya. Kwanan nan akwai jaridan da ta tabbatar da cewa Majalisar Tarayyar Najeriya ta ayyana cewa ana satan gwal na tiriliyan goma sha biyar da ɗigo biyar an sace shi a cikin wannan shekara kar mu manta mun ce a cikin wannan shekarar dubu biyu da ashirin da hudu muna faɗi sauran lokaci amma an saci gwal na sama da rabin kasafin kuɗin najeriya abin da ya sa na kawo wannan shine gwamnati idan ta ciza a nan sai ta hura a can idan gwamnati tallafin mai ya mata nauyi sauran tallafe-tallafe irin na lantarki da sauransu na ilimi ya mata nauyi sai ta kuma wai ga inda take da ta goma shi yaya za a wayi gari a ce an fita da gwal na najeriya ba gwamnati ne ta sayar ta samu wani abu ba na tiriliyan goma sha biyar wannan fa alƙalamin gwamnati ne amma alƙalaman masu bincike masu zaman kansu daga wani bincike da na taɓa samu na rahoto na gani ya nuna cewa fa eh, an kasuwantar da matsalan tsaro don ana fita da gwal ana fita da har na biliyan shirin na biyu shine daga hawan wannan gwamnati zuwa yanzu kamfanin nan na surkullen kuɗin intanet na binance ta fita da dala biliyan 20 dala biliyan 20 a yau ya wuce kasafin kuɗin Najeriya waɗannan kaɗan ne daga cikin misalin da ke nuna cewa gwamnati tana da inda za ta waiga ta nemo kuɗin ta mana tallafin ta samu raguwa shi kuwa tsohon ɗan masaukilan tare Najeriya Honorable Muhammad Sani Zoro zura zungurin zungurin majalisar ƙasa ya yi bisa zargin zuba kamiya miya lasin ne idan an zaɓe ka kaje majalisa a Najeriya ka zama kai ne dan kwangila musamman a mafi yawancin lokuta ba sa yin ayyuka ko kuma su yi aiki na ha'inci su cinye waɗannan kuɗaɗe. Bayan ba da haka kowa ya san irin alawas ɗin da suke ɗiba idan za su tafi ƙasashen waje. Haka za ki ga ana biyan waɗansu ciyamomi na kwamatoci dala ɗari takwas. Wannan dala ɗari takwas ɗin a kwana ɗaya ta fi miliyan biyu fa da wani abu ya za ka je ka shiga hotel na miliyan biyu da wani abu banda wannan abin da ike faruwa kuma a sama kamar majalisar dattijai inda gwamnoni ne da tsaffin su waye wanda suka yi ministoci suka zama waye da waye da sauransu su kuma abin da suke ɗiba ya fi haka saboda kuɗaɗen da ake cusa musu kuma su ba su da wannan yawan akwai kuɗaɗe na haram da suke zuwa wajen 'yan majalisa suna zama a kansu wanda ba a sani ba. Yan majalisar nan a tambaye su shugabanninsu nawa suke ɗauka albashi ko irin wannan alawunsa. ba su sani ba su ma. Shi ma dai tsohon da masaukilantaren nigeria Najeriya Malam Abakar Cika mu cire hannun caccakar gwamnati da shugabanni ya yi akan yadda ya ce suna yi wa dukiyar ƙasa ƙawanya. Da zan maka bayanin budget ɗin Najeriya sai ka ɗora hannu da kanka kayi kuka. Kuma shi yasa muka kawo darun budget fadin a wannan zamanin. A nigerian budget wanda kake gani. Yau mutum yana so a yi hanya zuwa gonan shi sai ya sa a budget. ko famsa ko dan majalisa ko sanata ko minista in yana so a kai wuta gonan shi a boje din Najeriya kisa shi yasa a tinin ya tashi dare ɗaya don ya nuna mana ai abin da aka yi wancan sakarci ne ya ɗauki tiriliyan ko goma sha biyar ne ya ɗauka ya ce zai yi costarol Road abin da kake gani kenan yau ka kalli Tinubu jirgin da ya so mana yau jirgi ne na shekara goma sha biyar da aka yi ta shine mai hawa na uku amma ya yadda jirgin shekara goma sha tara shugaban kasan america yana hawa jirgin nan da yake hawa yau shekaran ta talatin da biyar ka dubi motan da cadillac da tinubu ya so amma yana gaya wa mutane wai a ci gaba da hakuri sai ran da ya kai duk 'yan najeriya kabari saboda lalacewa kai lalacewa shugaba shi ne manonin al'umma saboda abin da shugaba yake shi kowa ke yi kamar gidanka ne kana shan giya ka ce a 'yanka kana da tarbiya kasa sha giya ai ba zai yiwu ba amma in ka ki shan giya kana iya takura kowa a gidanka bayan da ya sai shan giya don ba zai je yawon dare ba kuma in ka gani zaka iya tsawata to amma kai kayi ta ina zaka ce kar yayi sai dai kuma shugaban kwamitin kula da hanyoyi a masar da tijan tare Najeriya sanata Babangida Usaini cewa yake akwai matukar bukatar tatsar kudin shiga akan hanyoyin gwamnatin tarayya maganar gaskiya babu kasa a duniya ga baki da za ta yi titi ba ta ansa toll babu ita ko nijar nan kika ji akwai toll in ka bi titi akwai abin da zaka bada ko yaya ne mm. na haƙƙin hanya ba ma yi wanda rabon da ai tolin titunan mutu lokacin gwamnatin obasanjo mun san irin wahala da mutane suke ciki da irin matsaloli ake fama da su amma mu gaya ma kanmu gaskiya gwamnati ba ta da kuɗin da za ta yi titunan nan gabaki su ba ta da kuɗin da za ta gyara su ga gabaki su saboda bukatun 'yan najeriya suna da yawa kina maganar ruwan sha kina maganar ilimi kina maganar lafiya kina maganar tsaro wayannan duk bangarorin da suke bukatar abin da gwamnati za ta kashe a su kuma kudin nan ba su kai yadda za a yi ba to amma ɗaya daga cikin hanyoyi wanda mu da kanmu mun yadda shine dole sai an haɗa kai tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi domin a fitar da critical roads wanda in ma haɗaka za a yi a yi haɗaka a gyara su wayanda za a ware na gwamnatin tarayya an san su wayanda suke na gwamnatin jiha an san su amma magana ta gaskiya an bar abubuwa ne sun taru sun lalace shekara da shekaru titunan nan ba a gyara su ba kuma abin takaicin abin damuwa shine zaki ga wani titin abin da yake bukata kaɗan ne amma ba za a yi ba sai ya zo ya zama babba game da kudurin dokar harajin da shugaba tinubu ya tura wa majalisar ƙasa kuwa shugaban gwamnonin arewacin najeriya alhaji inuwa ya ne ke cewa ai dole ne su gaya wa 'yan majalisar arewacin najeriya gaskiya mun duba yanayin da najeriya take tafiya tattare da wasu dokoki da ake kawowa kusan ake mana shige ta bayan katanga kar ya zama ya kasance arewacin najeriya ya cutu kuma mun sani cewa yin doka yana karkashin majalisar dokoki ne ta tarayya wanda ya hada da majalisar dattijai da majalisar wakilai ko muna da wakilanmu a waɗannan gurare to kar a shigo ta bayan katanga a kawo mana dokokin da za su cutar da arewacin najeriya a yanzu ganin da da aka yi haka ya cutar da mu so mun ba su shawara kuma mun yi su hannunka mai sanda saboda su gane su sani cewa fa lallai a wannan karo ba za mu yi sakaci ba wajen bin duk wane ne ya yi mai don mu tabbatar da cewa arewacin najeriya bai cutu ba su gane gane cewa wannan dokoki da ake suna da matukar ainihin zango da za su iya cimma wajen ko kyautata mana ko kuma kuntata mana a zaman mu a tarayyar najeriya kuma in suka gane bai kamata su sake irin waɗannan dokoki su yi ta wucewa ba tare da sun ɗau matakin da ya dace ba ganin su ɗin wakilan al'umma ne ba wakilan kansu ba ne kawai. abubuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 917 ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman fariya. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan ya zama muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan kara ƙayatar da manuniya. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida na Ikra yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasiha Mateo Juma'a. Allah alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala maulana rasulullah nine naku imamu usman bin yusuf liman wato na bisangawa na jihar ashanti baki ɗaya a kasar ghana wato allah subhanahu wa ta'ala yana mana kira da mukula da hakkin juna kada mu bari gaba ya rasa tsakanin mu ko ma waɗanda yake mu da su addinin mu ba ɗaya ba saboda shi Allah yana gaya mana cikin aya na alkur'anu yana cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumun ala an la tadilu i'dilu wa aqrabu taqwa kada ku bari gaba tsakanin ku da juna ya hana ku yi ma juna adalci a sai nan ga Allah bai ce kar musulmi da musulmi ba a sai ko da musulmi ne da krista Allah yana kiran ku ku yi ma junan ku adalci ku zauna zama na uwa ɗaya uba ɗaya kuma zama irin na sinsiya madaurin ki ɗaya ku yi ma junan ku adalci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah yana taimakon daula wanda take adila ko dama ba ta bin Allah a sai nan Allah bai ce yana taimakon daula wanda take musulma ba saboda shi Allah yana kiran mu da babban murya kan wanga aya da musulmi da kirista da ma waɗanda ba su da addini mu yi junan mu adalci kuma mu zauna sun tsaya madaurin ki ɗaya da haka za mu samu zaman lafiya a duniya kuma mu samu yadda muke so gobe kiyama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah To madalla da muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice. To a takaice sawa'i kaɗan bayan da mutumin farko da shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai zama babban lauyan ƙasar ya janye. Trump ya sanar da zaɓar Pam Bondi tsohuwar babban lauyar gwamnatin jihar Florida a matsayin sabon zaɓensa. sa. kuma bondi na daga cikin lauyoyin da suka kara trump a shari'ar tsige shi da aka yi ta farko bondi ta kasance mai gabatar da kara fiye da shekaru goma sha takwas kuma ita ce babban lauya mace ta farko da aka nada a gwamnatin jihar florida toma da lama sauraro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a mu na yanzu sai kuma canza da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Kafin mu sallama muna mika saƙuwar ta'aziyya ga rabaran dr joseph dijaji da mai ɗakin shi dr mrs esther dijaji domin rasuwar ɗansa samuel wanda ya rasu a ranar lahadi a budapest inda ya je wato yake kara karatun digiri na biyu allah ya bada haƙurin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu amadadin maryam dauda ta yana gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyan mu ta yau malama nashwan Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa Assalamu alaikum.